yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da tara ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da 13 ga watan february shekara ta 2011 wannan shine kasan na uku daga cikin jiran ya karatuttukan littafin at-tibbun nabawi wallafar babban malami shaykhul islam muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sai dai kar a manta muna karanto wata takaitacciyar muqaddima wadda malam salim ibn eid al-hilali yayi wa wannan ainihin littafi yayin da malam salim ya kawo mana maganganu na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai da manya-manyan malamai irin su al'imamu shafi'i game da muhimmancin karatun harkar likitanci da karantar da shi sai ya ce walamma kana lihtimamu bi tsibbin nabawi lam yablughi sa'i yayin da ya zama a waɗannan zamunna bayar da muhimmanci game da karatun likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai kai matuƙar da ya kamata a ce ta kai ba in sharha sadri sai ainihin kirjina ya haskaku wa qawwiyat azimati sannan himma ta karfi ala khidmati ma katabahu ulama'una alladhina sabaquna fi hadha al-bab na miƙe domin in yi hidimar rubuce-rubucen da malamanmu da suka gabace mu a wannan babi na harkar tsibbu suka ainihi fazahabtu uqallibun nazar fi ma tarakuhu sai na ainihin rinka dudduba littattafan da suka rubuta suka bari fawajattu min ahsaniha sai na samu daga cikin mafi kyawansu su wa akmaliha da kuma wanda za a ce ya fi kammala wa au'adiha wanda kuma ya fi gamo ko ina ya tattako ko ina kitab at-tibbin nabawi shine littafin at-tibbin nabawi lil imam rabbani na babban malami malamin Allah shaykh al-islam sani malamin musulunci na biyu domin malamin shi ake cewa shekul islam alal itlaq to ibn qayyim sai akan ce mishi shekul islam Sani. ibn qayyim al-jawziya dan daraktan makarantar jawziya ya kamata a tsaya da kyau a fahimta ibn qayyim baban shi ya taba kasancewa darakta ko provost ko shugaba na wata makaranta mai suna Aljauziya a nan dimashq sha to director da larabci shi yakan cewa qayyim qayyim to qayyimul jawziya daraktan jawziya dan haka da ake ce mishi ibnu qayyimul jawziya to shine cikakken danganta shi zuwa ga uban in an so a takaita sai a ce ibnul qayyim ibnul qayyim shine dan director the son of the director ko kuma ce ibnu qayyimul jawziya to wannan akwai wani rudani da ya faru wannan rudanin da ya faru shi ne akwai wani malami mai suna abdurrahman a ah, abdurrahman ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi to wannan kuma ibn qayyim ibn qayyim al jawziya shi wannan abdurrahman ibn al-jawzi ana danganta shi ibn al-jawzi ne saboda asalin gidansu akwai ainihin abin nan bishiyar kwakwa ko wannan bishiya sai ainihin ake danganta ubansu zuwa gare ta to don haka sai aka koma ana ce mishi abdurrahman ibn al-jawzi wannan kwa ibn qayyim al-jawziya sai mu kiyaye mabambanta ne amma ba ku sani ba ba wai a nan kasar najeriya ba har masu buga littattafai a ƙasashen beirut da ainihin misra sukan yi ɗirkaniya sai su ɗauki littafin ibnul qayyim sai su buga shi da sunan littafin ibnul jauzi sai su ɗauki littafin ibnul jauzi sai su buga shi da sunan littafin ibn qayyim al-jawziya duk sun yi wannan irin shirman da irin wannan kurakura misali littafin ahkamun nisa ahkamun nisa na Abdulrahman ibn al-jawzi sai ga wata maɗaba'a ta fitar da shi da sunan littafin ibn qayyim al-jawziya to duk sukan yi irin wannan sai yasa in zaka shiga harka hadisi sai ka natsu kwarai da gaske ba abu ne wanda yake kawai zaka gama shirmanka ka dawo kuma kawai faca faca faca ka zo ka rubuta littafi ko kuma ka ce za ka karantar da littafi ya ce to sai ainihin ina cikin bincikawa sai na ga littafin da ya fi kyau da cika da gane ko ina shine littafin ibnul qayyim Allah madaukaki rahimahullahu Allah ya ji shi haisu Wuli bi mufradati ɗibbin nabawi yayin da wannan littafi ya zan ya ciku da ainihin wato ɗaiɗaiku na ainihin at nabawi wato likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadafa'a sannan kuma shi ibn al-qayyim wadafa'a anha ya rinka kare at nabawi din duk inda likitancin annabi yake aka samu wani ya yi suka a kai sai ibn qayyim ya kariya ga wannan wa radda ala man istankaraha ya rinka raddi ga wanda yake inkari misali hadisin kuda hadisin kuda akwai yan shi'a da yan boko da khawarijawa da zindikai suna sukar hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan kuda ya fada cikin abincin ɗaya daga cikin ku a wata riwaya in kuda ya fada cikin abin shan ɗaya daga cikin ku to ya tsoma shi ciki sannan ya ciro shi ya jefar da shi saboda akwai cuta a fuffuke guda ɗaya fuffuken kuma yana ɗauke da maganin ita wannan cutar sai suka ce to ai wannan ya saba ma hankali ai wannan yayi kaza ai abu huraira ƙarya yake ai dama almajiranci yake yi ya je wani gida ne aka kawo mishi to ga wani koko amma kokon da ya kuda ya fada sai kawai ya kirkiri hadisi ai dama annabi ma ya ce kaza duk waɗannan irin maganganun sai da ibnu qayyim ya biya sanya ainihin alƙalamin shi mai albarka ya kwankwatse su aw a'rada anha ko kuma wanda ya bijirewa at-tibbin nabawi yana ganin cewa magungunan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke bayarwa ba su da wata fa'ida yanzu an ci gaba kai ya waye an samu technology an samu fasaha na haka ba a buƙatar na annabi au qallala min ahammiyatiha ko kuma ya karantar da muhimmancin abin yana ganin muhimmancin at nabawi bai kai muhimmancin a sha'abi ba bai kai muhimmancin magungunan gargajiya ba ko kuma bai kai ainihin muhimmancin a alhadis alhadis ba ɗibbanci na zamani likitancin zamani to duk wanda ya nuna rashin muhimmanci ko ƙarancin muhimmanci ko ya nuna kyama ko inkari ga ainihin atibbin nabawi ibn al-qayyim sai da ya mai mishi da martani bi surati la tujad laha la tajidu laha nadhiran lahu marra al-ayyam ta wani irin yanayi wanda yake tun tsawon zamanin da ya rubuta littafin har zuwa yanzu ba za ka samu bayanai irin waɗannan ba ya yi sharhi ya kare ya yi raddi da yanayin da yake ba za ka samu wani littafi wanda ya wannan ba gaskiya ne jama'a domin kusan duk littattafan da aka buga su waɗanda suka yi bayani dangane da abdibbin nabawi tun bayan da ibn al-qayyim ya wannan aikin a tsakani da Allah a iyakan binciken dukkan masu bincike da suka yi ba a samu wani littafi wanda ya kusa da nashi ba ma balle ya kama da nashi balle a ce ya fi nashi lallai ibn al-qayyim yayi kuma wani abin mamaki ya rubuta littafin ne fi halati ghurbati yana nesa da garinsu yana maska ya rubuta littafin akwai karancin kayan aiki mafi yawancin abin da ya rubuta da littafin ya rubuta su ne an zahari kalbi ya rubuta su ne da ka amma kuma ka ji irin yadda wannan albarka ta faru wajen shekara ɗari bakwai da ta wuce yace to fa qumtu ala sai na tsayu domin in tsaya in tace wannan littafi wa tanqihihi in kuma tsabtace shi wa rabta wa rabattu kafiran min mabahisihi bi ilmi at-tibb al-hadith sannan kuma mafi yawancin mas'alolin da ibn ya tattauna na bincike a wannan littafi sai na rinka alakanta su da ainihin wato likitanci na zamani ko kun fahimta idan ibn ya kawo cewa ana amfani da man zaitun a wajen kaza a wajen kaza a wajen kaza sai salim sai sauke lamba sai ce yanzu kuma an ƙara gano kaza da kaza da kaza da kaza a cikin ilimin likitanci na yanzu ana amfani da zuma a waje kaza ma man habbatu sauda a wuri kaza ana amfani da kaza da annabi ya faɗi a wuri kaza da kaza to ƙari an sake gano kaza da kaza ko kun fahimta ku dubi mas'ala dangane da abin da ya shafi nonon raƙumi da fitsarin raƙumi mutanen da suke da mashashara janta ya kama su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu su sha fitsarin raƙumi da nonon raƙumi sai aka gano yanzu fitsarin raƙumi da nonon raƙumi suna maganin cututtuka da dama daga ciki akwai ulcer daga ciki akwai diabetes suna maganin high blood pressure da mas'aloli irin waɗanda yanzu sun zama cututtukan da za a ce ainihin sun gagari kundilar likitoci ma'ana ƙwararrun likitoci abin yana gagararsu to sai aka gano haka to duk irin wannan shine murabatsar da yake ina fatan kun gane ma'ana kenan yanzu mu ma daga abubuwan da Salim ya gano mu ma kuma muna da miza akan Salim walillahi alhamdu ba gori muke ba ba nuna na ƙasa muke ba Salim shi bai karatun boko ba bai iya karanta ko jumla ɗaya da boko ba mafi yawancin binciken da ya dogara da su wasu bincike ne da aka fassaro daga turanci zuwa larabci ya rinka rubutawa waɗanda wasu binciken ma an yi su ne tun 1950s ko 1960s don haka hatta shi kan shi wasu abubuwan da ya dogara da su ya zo ya jingina na bincike za ka same su sun zama out of date an wuce su to alhamdulillahi mu da yake mun yi karatun boko kuma muna tafi tare da daidai da wannan zamanin namu to in Allah ya so mu ma kuma da gwargwadon mu da iyawarmu kammala ta Allah ce zamu mu yi ƙoƙarin kawo ci gaba da ƙarin abubuwan da mai yiwa sun zama ƙari akan shi ma abin da ya abin nan shi yasa muna da ɗimbin littattafai jama'a ko bana ɗin nan daga makka sababbin littattafai da suka fito irin wannan nasiyo sun kai guda saba'in bincike ne da harshen turanci zalla da malamai suka yi waɗanda suke 'yan boko ne likitoci ne musulmi ne suka rubuta kuma da turanci aƙalla wajen guda saba'in don kusan katan guda inna ma ba su iso ba amma saboda shauƙin abin jama'a sai na riko guda ɗaya daga ciki wanda ɗaya daga cikinsu ne gashi bana banan nan gashi islamic medicine the key to a better life yusuf alhaj ahmad yanzu wannan littafin gashi a tibbul Islam miftahul lil hayati sa'adiyya gashi da turanci yanzu wannan bincike ne game da matsalolin da suka shafi likitancin zamani amma fa a bisa hasken alkur'ani da sunna sarki ya tabbata ga Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama addinin shi ba zai taba tabewa ba marral ayyam duk yadda tsawon zamani ya kai in ka karanta wannan littafi zaka ga mamakin Allah gashi yace black seed and asthma ya ake amfani da habbatus sauda wajen cutar asma black seed and blood pressure ya ake amfani da habbatus sauda wajen hawan jini black seed prevents the growth of germs kwayoyin cututtuka da suke damun mutane kamar na tuberculosis na ainihin abubuwan da suke da alaka da AIDS wacce hanya za a yi amfani da habbatu sauda wajen a rage karfin faruwarsu a rage karfin faruwarsu sannan sai yake cewa black seed prevent uh, black seed uh, effect of black seed on immunity yaya za a yi habbatu sauda a sarrafa maka ita ka yi amfani da ita sai ta ƙara maka garkuwa na yaƙi da cututtuka da ke jikinka jikinka yana ɗauke da ainihin wato wasu garkuwoyi wasu sarakunan yaƙi waɗanda waɗannan sarakunan yaƙi su ne da izinin Allah suke tare maka duk wani abu da ya kawo maka ainihin farmaki duk da ya gama fa ya zo ya magana akan musk miski kuma ya ake amfani da shi both artificial da kuma wanda yake natural sannan olive oil and cancer yaya man zaitun cancer olive oil and death rates ya dukkai gashi nan fa al'amura breast cancer cutar kansa da mata suke amfani da ita wadda kullum ane musu barazana cewa zuwa duk wata suna bincika ko kansa ta kama nono ko menene menene gashi nan ya kawo stomach cancer wane ne cancer clone cancer how do these make honey yaya nema kudan zuma yake yin ruwan zuma composition of honey waɗanne irin sinadarai ne ke cikin ainihin zuma gano waɗannan sinadaran su ne za su sa a iya gano kuma zuma za ta iya yaƙar cuta kaza za ta iya yaƙar cuta kaza za ta iya yaƙar cuta kaza da haka yanzu mutum yana da gyambo ko yana da kansa wadda ta fashe a bayan jikin shi a jiki a waje kenan ko yana da ulcer ko makamantan haka wace hanya za a iya amfani da zuma don ga cewa kansan nan ta warke kuna ta warke ba tare da ta haifar wa da yaro ko kuma wanda ya ƙone tabo na shaidar cewa ya taɓa ƙonewa ba ta san mutum ya kone ya warke shikenan kuma ko ya zama ragowar wuta duk inda gani sai an gani haka ne don aka yi amfani da zuma ta wasu hanyoyi za ka ga ya warke gaba ɗayan wurin ko alamar tabo babu ba wai kone ya wuta ba ko tabo babu fatar za ta koma ta zama healed ta koma yadda take tsarki ya tabbata ga Allah a smooth face with honey ya za ka yi fuska ka ta yi fes kamar sabuwa amarya wajen amfani da zuma to duk waɗannan fa jama'a waɗannan littattafan aƙalla muna da waɗanda ba za su gaza guda ɗari ba a darul hadisi ɗin da turanci na larabci kuwa fa haddis bila haraj to duk fa mu suke jira fa mu zauna a bi dare a karanta su haka suka ce man talabal ula sahiran layali in kana son ɗaukaka sai ka hana ido bacci amma tarumul izza summa tanamu laylan kana neman ɗaukakar duniya da lahira kuma ka kwana bacci to wal jununu fununu hauka fanni fanni ne kai kuma fannin da ya same ka kenan Allah ya tsare mu ina fata an gane yanzu wannan littafin jama'a idan da za ka karanta shi za ka ga kashi casa'in bisa ɗarin cututtukan da ake fama da su malamin ya biya tattauna su tsaf kuma wannan littafin fa bincike ne da ɗimi-ɗimin shi yaushe malamin ya gama rubuta shi kwana-kwanan nan ne shekara ɗaya ko biyu da ta gabata ko mun fahimci irin wannan da kyau to don haka in Allah so akwai jan aiki a kanmu sannan dubi shi kan shi littafin a na nabawi din banda muna da tsohuwar fassarar da aka mishi ga sabuwar fassarar da bana bana din nan ta fito wadda ita kuma wannan fassarar na daga cikin fa'idojin da ke ciki duk abin da ibn qayyim ya faɗi a ciki sai an ɗauko maka hoton shi an kawo maka shi a zamanance with a digital camera kaga yaya ike gashi healing with the medicine of the prophet imam ibn qayyim al-jawziya gashi fassarar shi ne na turanci amma wadda kuma ta dace da yau da hotunan ne da menene ne da menene ne duk gasu nan duk abin da ka san ibn qayyim ya faɗi sai da aka kawo maka hoton shi to waɗannan tafan fa duk muna da su fa to ba fa an tara su bane kawai dan a ce muna da littafai ai mu kaza muna da shi a'a karanta za a zauna a yi a fajjare kunuzin da ke ciki a yi amfani da shi daga haka ne mutane za su gane menene bambancin adda'awatu salafiyya wa da'awatu ghairu salafiyya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka shine sai malam ya ci gaba da cewa sai na rinka kokarin har hada abin da ibn qayyim ya tattauna da al'amuran yadda suka zo a zamani li'annahu domin kuwa ma'ama ma taqaddama min fadl al-imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah duk da falalar da muka gabatar ta ibn al-qayyim haythu bazala wis'ahu wa afraga juhdahu yayin da ya gabatar da iya kokarin shi da kwazon shi wajen rubuta wannan littafi illa annahu kana la yatajawazu al-ma'arif at-tibbiyya allati sadat fi sai dai fa baya wuce matsaloli na ainihin ilimi da aka sani na bada magunguna waɗanda su ne ke zamanin shi yantaliqu minha daga kansu yake tashi wayar ji'u ilaiha gare su yake dawowa wa ya'ulu alaiha sannan a kansu yake dogara duk inda ya kai ya komo abin da yake a zamanin shi kamar mu ne din nan yanzu duk abubuwan nan da muka faɗi ko ba za mu wuce zamanin mu mewa bayan zamanin mu za ga abubuwa birjik kuma sun zo ba ma mai yiwa bane haka al'amarin yake insha Allah saboda duniya gaba take ci inna mamuna daga cikin fa advantage da muke da shi a nan darul hadisi fa a nan darul hadisi muna da wani section wanda ainihin muka sa mishi take da telemedicine wannan telemedicine wani abu ne wanda kimiyya da fasahar yau ta ainihin wato fito da shi kuma ni na yi aiki na musamman akan samar da wannan a wasu ainihin wato makarantu da wasu ainihin wato cibiyoyin lafiya musamman na ƙasar nan musamman kuma a nan jihar ainihin kaduna ina fata an gane wannan telemedicine telemedicine me ake nufi da telemedicine abin da ake nufi da telemedicine din nan shine samar da Taimakawa mutum ta hanyar ba shi magani da tutin ɗin shi ta nesa domin kalmar tala abin take nufi kalma ce ta girkanci ma'ana abin take nufi distance to medicine kuma shi ne magani ma'anar wannan shi ne amfani da na'urorin zamani wajen yi wa mutum magunguna da makamantan haka har da yi mishi fiɗa da yi mishi abubuwa na samar mishi da lafiya da cire mishi cuta daga nesa to a nan darul hadisi jama'a muna nan da wani ɗan ɗaki ɗan ƙarami wanda za mu cika shi da na'urori irin wannan yadda ake shi ne akwai ƙwararrun masana kowace harka a duniya to wannan harka ta asibbin nabawi an yi developing ɗinta kamar yadda ka ga su yusuful hajj ɗin nan suka yi an yi developing ɗinta an kafa asibitoci akwai ƙwararrun likitoci ko ina a duniya har turawa yau suna zuwa suna nemo su to waɗannan likitoci mun yi ƙoƙarin samun alaƙa da wasu daga cikinsu mun yi ƙoƙarin samun alaƙa da wasu daga cikin cibiyoyin to in mu ba mu da ƙwararru tattare da mu sai mu zo ga wata larura ta samu ta hanyar waɗannan na'urorin zamani wani babban likita yana can zaune a ina a riyadh wani yana can zaune a kuwait sai mu zo sai mu kwantar da mara lafiya a nan yana jin mu shi waɗancan likitoci suna jin mu suna ganin mu suna jin wannan mara lafiya suna ganin shi nan kuma kamar nurses ne a wurin sai ka ji likita kaza daga kuwait ya ce mishi taba wuri kaza ya kake ji sai ce mishi kaza yake ji kai tsaye da ya faɗi zai ji na'urori ne digital na zamani ba na'urori ne wanda an yi magana sai kuma an saurara kana ji na a ce maimaita ka ji e eh, a dan kaɗan a na'urori ne yadda kamar mutum na zaune a gaban ka da ya faɗa da kaji haka mana sata izin da gaggawa sai likitan sai ce kai e wane e taɓa min wuri kaza e to samu reza yanke wuri kaza e Ka ga wani kore-koren abu a wurin eh sa hannunka murza shi kai da aka murza ya kaji sai ce ya ji tsakiyar kanshi ya motsa sai likitan sai ce to ɗauko za shafa a wurin likita yana zaune a can ofis ɗin shi ko a gidan shi a riyadh nan kuma wannan yana nan a nan cikin anguwan mu din a nan Najeriya haka za a gama mishi abin da za a gama shi kenan shi suke kira telemedicine na zauna na yi wannan aikin na yi wannan binciken na yi wasu gwamnatocin jihohi a ƙasar nan sai dai kai ci har da jihar kaduna a daidai lokacin da waccan makaranta da ke makarfi a yanzu a lokacin tana can wajen abin nan hanyar jos fambeguwa amma kai ci duk abubuwan da muka rubuta musu suka kakkashe kuɗi suka biya mu muka yi musu ayyukan shikenan kuma sai aka ba abin nazariya ba za a yi aikin ba to amma mu muna da researches din kuma muna da update din kuma da na'urorin da abubuwan to ya za a yi shine za mu yi amfani da su insha Allah ta'ala to yanzu kaga <coughs> wannan wani abu ne wanda a zamanin su ibnul qayyim babu shi su salim da suka yi waɗannan ayyuka hakikanin al'amari tare da suna da gwargwadon abubuwan da suke sai dai gaskiyar lamari a waɗannan zamunna ina son kusancewa duk yadda kai karatu na addini in ka shigo abubuwan fasahar zamani nan ba kai karatun bature ba sai an samu matsala yasa muke ta ba da shawara tun da wuri kafin gari ya waye matasa da ba ku yi nauyi ba ku je ku yi karatun nan kar kuma ku tafi da niyyar wai za ku yi ne don ku samu aiki ba a samun aiki don yanzu miliyoyi suna nan da satifiket fiye da wanda kake so ka yi ba su da aiki don haka kai muna ce maka ka je ka yi ne Dan ka samu ilimin ka tsarkake niyya kuma don ka taimaki addinin ka sai ka ga abin ya yi haske to gaskiya lamari mu dalilin da ya sa muka karatutukan kenan ba wai yadda mutane suke tunanin to a to wani ya yi karatu to amma a wace ma'aikata zai yi aiki ai kuma gaskiya mu yadda karatun yake da daraja a wurin mu muka je mu ne wani aiki yana biyan mu to muna ganin kuma abin ya yi arha da yawa amma darajar abin kenan a dawo a tabbatar da shi a manufar da aka yi saboda haka in Allah madaukakin sarki ya so ibn al-qayyim kamar yadda ka ji duk kai da komowar shi a iyakan ma'arif din zamanin shi haka ne to haka kowane dan adam dama yake ai a iya ma'arif na zamanin shi adam baya shallake abin da yake zamanin shi wani lokacin ko tunani kayo a zamanin ka wanda ya shallake mutanen zamanin ka wani lokacin sai su kafurta ka ma ko su karyata ka yanzu haka ce nan gaba akwai na'urar da za a yi mutum shi kadai ya daura ta a jikin shi sai ya danna ya tashi kawai sai ya tashi fir sai ya tafi Kano sai wani ya ce kaji arni ko wannan ai sai tsafi sai dan hodiyo dama ya ce duk wanda ya ce yana tafiya iska kafiri ne sai ya ce a'a wancan da dan hodiyo ke faɗi daban da wannan ko kun fahimta ai muka ce zaka daura na'ura ana na an ta ma ta ni mu ne kawai bamu santa ba haka ya daura ta yanzu a kwankwason ka kawai da kayi mata fu ta ɗibi iska kawai sai ka danna sai ga fir sai ka sa gilashi kawai sai ka wajen Kano kamar tsuntsu kar ka zauna baka karatu baka nazari baka san me duniya take ciki ba duk abin da aka ce ka ce kafirci duk abin da aka ce ka ce kafirci na fata an gane malai yake cewa wa min al-ma'lumi sanannen abu ne daruratan alarurance kar ku manta abin da nake gaya muku kwanaki fa yanzu fa suna kokarin ne hanyar da za su yi dan adam ya rinka magana da dan uwan shi dan adam daga nesa ba tare da ya daga wayar ba kawai wani abu ne zaka dan makala a jikinka kawai yadda in ka kalle shi kawai mai yiwa da kayi wani furuci kawai shikenan shi sai ji shi kuma tayin ringin a jikin shi ma sai fara magana da kai kawai shikenan yadda kawai zai zauna haka ya naɗe hannun shi yana hira kawai shi kenan to yanzu wane e wannan magana aure baka ganin mu sa ta kafin ramadan za ta fi ce a'a a kai ta bayan karamar sallah mana ai ina ganin haka zai fi to shi shikenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya jiyar da mu alheri a gaida su gwaggo sai an jima sai an jima shikenan da wace na'ura ya magana auho yanzu rike hansar din ma haka wai sun ce sun gano ma tsawayanci ne wannan ma uh, wasu matsaloli ne ma kawai su ake kawai ka zauna kawai kamar yadda za ka zauna ga ka gashi kuna hira kawai ku yi jama'a bincike ake ilimi gaskiya ne siffa ce daga cikin sifofin Allah ya saukar cikin dan adam saboda haka ba ta da iyaka in kai baka sani baka ce baka sani malam yake cewa wa min al-ma'lumi sanannen abu ne tabbatacce a san shi an hadhihi al-ma'arif waɗannan ilmomi na likitanci waɗanda ibn al-qayyim ya rinka kaiwa da komowa a kansu a zamanin shi laysat laha ismatun at-tibb nabawi ba su da kariya irin kariyar da likitancin annabi yake da su da ake magana ibn al-qayyim banda tibbun nabawi ai ya rinka kawo wasu tibbu a cikin littafin shi tibbu tajriba at-tibbu sha'bi magungunan gargajiya a zamanin shi da aka gwada aka ga sun yi ya rinka kawo su shine jiya ne muku misali kamar ruwan teku ruwan teku an gwada an ga yana maganin tautau yana maganin kazuwa yana maganin kaza yana maganin kaza ko kai yanzu kana da kazuwa ko kana da tautau abin da yafi dacewa ka je ka zauna a gindin teku din ka ɗauka kanka kamar za ka yi kwana bakwai in ka ce ya za a yi sai mu ce ka tafi lagos ka tafi beach akwai ɗaki da za ka kama ka zauna kawai sai dai ka fito da safe da rana da yamma da daddare da yaushe ne ka kandami ruwan kogi ruwan teku ruwan teku life ka kandame shi ka yi wanka ka yi wanka ko ka tsaya a gefe ka yi wanka ka yi wanka ka kwana bakwai kana yin haka duk wannan kazuwa da kake fama da ita gadon bayan ka yayi kamar gadon bayan ka dangare hannunka yayi kama duk abubuwan nan zaka ji ka koma subul kamar bayan kifi ina fata an gane to yanzu wannan ibn al-qayyim ne ya kawo wannan bahasin a cikin littafin shi amma babu aya babu hadisi to yanzu menene wannan atibbu sha'bi kenan an jaraba ne an ga haka tayi to yanzu wannan yana da isma annabawiyya yana da isma ta tibbun nabawi kamar yadda tibbun nabawi yake da isma ba shi da ita ba shi da daraja da tsari irin ma'ana kuskure na iya faruwa amma na annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda za mu zo mu tattauna za ka ji in har ka ga na annabi bai maka ba sai a ce jikinka ya yi ƙarya da annabi ya ce wani je kaka bashi zuma ya je bashi je kaka bashi je kaka bashi je idan ya ce bai warke bai ce to Allah da ya yi gaskiya abinda Allah ya faɗi daidai ne intact amma cikin ɗan uwanka ne makaryaci ko kun fahimta jama'a babu shakka sai wani malami malam yake cewa wala isanatuhu sannan kuma wannan irin ma'arif waɗannan ilmomi da ibnu qayyim ya rinka kawo a cikin littafin banda wanda ya kawo na annabi fa to kun ga ba su da ainihin hisana ba su da kariya irin kariyar yadda na annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da shi idan ka fahimce ni da kyau a ƙarƙashin wannan magana da malam salim yake yanzu ana nuna maka kenan a cikin littafin Ibn qayyim akwai sibbu nau'i nau'in farko shine ne akwai asibbu annabawi asibbu annabawi na biyu kuma fa akwai asib ash-sha'ri asib ash-sha'ri to wannan asibbun nabawi duk abinda za a kawo kaji malam ya ce dole amma a dubi wanne ne asdaq shine wanda ya zama sahihi wanda ya zama sahihi to shine za a danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka yanzu muna da yaqinin zuma daga Allah daga annabi muna da yaqinin habbatu sauda daga Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu kaga waɗannan ba yadda za a ce zuma ba ta magani ba yadda za a ce habbatu sauda ba ta magani to yanzu waɗannan suna da suna da kariya da kariyar ainihin wato darajar sunna da suka samu da daraja alkur'ani an fahimta jama'a shi yasa in ka ga wani abu ya faru ta hanyar amfani da waɗannan to ka zargi kanka ko baka yi abin yadda ya kamata ba misali so da dama wata larura za ta faru sai a ce wa mutum ya je sha man zaitun ba komai ne za a ce je sha man zaitun ba a akwai abin da 'ya'yan zaitun din za a ce mishi ya je sha to sai aka ce zai sha man an yi kuskure ko ba a yi ba to kaga kuskure wadda aka yi shine za a samu matsala akwai abin da yake ita habbatu sauda din ake bukata a je a tuka mushi tuwo da garinta garin habbatu sauda din a hada a yi mushi tuwo da ita ya ci garin sai aka je aka bashi manyan rinka sha sai tsuliye shi ta nashi da mai da kashin shi ce tumai ko ba haka ake masu rukuya sai dai Allah ya ji kansu ba ina fata an gane ashe kaga anan ba habbatu saudan ce ba ce aiki ba amma me likitan ne ta tsabbaba bi ghairi ilmi shine ba da ilimi ba ko kun fahimta yawa to amma asibbu sha'ab sai aka ce a ɗibo ganyen darbejiya da ganyen ayaba da ganyen shuwaka a dafa in aka dafa su suka tafasa suka tafasa a samo bargo in aka samo jibgegen bargo a lulluba maka sai a buɗe wannan turaren abin nan tiririn yadda ki hancinka ka shaƙa da bakinka da kanka da idanka ta ko ina ya shiga sai a ce wannan asma da kake fama da ita za ta zazzage to yanzu wannan sunan shi asibbu ash-sha'bi to ma kai maka haka ka mutu sai a ce Allah ya ji ɗanka amma ba za a ce dama ai dama wannan ba ba ne. shi asalin ganyen ayaban ba a hadisi ya zo ba dama an jaraba ne an yi wa wani aka sake jaraba aka yi, aka jaraba aka yi. to wannan shine scientific method ke an yi amfani da scientific method wato hanya ta malaman kimiyya ta danganta ne ga abin da aka bincika aka gano aka sake bincikawa ya tabbata aka sake bincikawa ya tabbata sai ka ji an ce kaza to sai zama wannan ilimi ne wannan ilimi ilimi ne al-muktasab dukkan ilimin da ya zama muktasab ana iya samun kuskure ana iya ɗabbaka shi ga wani kuma ya zama bai ci ba don haka ku fahimci wannan da kyau abinda malam yake cewa wannan littafin na ibnul qayyim yana ɗauke da atibbin nabawi to tibbin nabawin da yake ɗauke da shi wasu hadisan sun tabbata wasu ba su tabbata ba waɗanda ba su tabbata ba malam zai faɗi yadda zai da su waɗanda suka tabbata su ne zai tabbatar to sai kuma atibbu sha'abi da ibn al-qayyim ya tabbata a cikin littafin shi kuna fahimta jama'a to wannan tibbu sha'abi din da ya tabbatar a cikin littafin shi na daga cikin so akwai abin da yake daidai ne akwai abin da yake kuma kuskure ko kun fahimta jama'a to waɗannan abubuwan kaga suna bukata a sake nazarin su kenan tunda dama jarabawa aka yi ko kun gane jama'a jaraba su aka yi shi yasa waɗannan magungunan da ibnu qayyim yake faɗi wasu akwai su a ƙasar mu ta Hausa wasu babu su a ƙasar Hausa idan mun tafi aikin haji ko umara zan rinka to mana da su buhu buhu mu zo mu aje su abubuwan da za mu iya shuka su a nan mu zo mu shuka su aiki ne fa za ku yi amma ni ba ni ne zan yi ba ni kaɗai zan karantar da ku ne in aka karantar sai a samu suwaye suke da nishaɗi suwaye suke da kaza su zage kan abin sai zama ibnul qayyim ya samu magada ke ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na na'am yana yana iya yiwuwa amma yana nuna akwai matsala ne a jikin shi eh dukkanin abin da ya zama mu'tadal ne duk da jiya mun yi bayanai ne baka nan me ba za ka iya fahimta waɗannan bayanan ba su ne maganganun da muke yi duk abin da ya zama abu ne wanda ya zama daidai da tabi'a ya kamata kowane jiki ya iya karban shi to idan har wani jiki kaga ya kasa karban shi to yana nuna akwai matsala tattare da jikin ko kun fahimta shi yasa a jiya har muka kawo nau'o'i na zuma din to da gwargwadon waɗannan nau'o'in har ya kai a yau fa jama'a ana ana gonar zuma a ciyar da ita irin abin da ake son a ciyar da ita don in ta tashi ta fitar da zuma wanda yake da sinadarai iri kaza duk wannan fa akwai shi a duniya jama'a mu kawai zama aka yi a kimshe malaman mun ka taba su a ce a ban gani a risala ba wajen da bai gani a risala ba to shi kenan. Allah ya kiyaye mala yace walidhalika kana labudda min qira'atin jadida yace to dan haka kenan babu makawa dole a sake komawa a yi sabon karatu li abwab at-tibb nabawi ga babuka na at-tibb nabawi in ba haka ba ai har risala din akwai magana game da tibbu har a muwatta akwai magana to duk waɗannan karatuttukan ana son a zo a sake nazarin su a sake darastar su saboda yadda zamani ya kama jama'a yanzu kun san cewa ganyen darbejiya in yana ɗanye irin components da compositions da ke cikin shi ba irinsu ne in ya bushe ya zama yalo ɗin nan ba kun san cewa 'ya'yan darbejiya in suna ɗanyu kwarran nan shabar irin sinadaran da ke cikinsu ba irinsu ne in sun bushe sun yi baki ba tattare da haka kun san cewa icen darbejiya yana da ɓawo to wannan bawan abin da ke jikin shi daban da abin da ke jikin icen hada bishiyar darbejiya bishiyar ita kuma in ce bishiya uwar idan ka kauto ta kaucinta ko sassaƙenta afwan sassaƙenta daban da abin da ke cikin asalin icen to sannan samu kaucinta kuma Allah ya sa ka san kauci shine wannan ruwa da yakan fito da tsatsatsatsa ya zo ya bushe misali abin da ke karanta. to ai shine kaucinta shi ne wani itace daban ko to shi kuma abin da ke cikin wannan ruwanta da take fitowa tutsu shi kuma daban da abin da ke jikin iccen nata amma dubi daga ina ruwan yake fitowa daga iccen to abin da nake so ku fahimta a nan wannan yake alamta mana kenan ashe abubuwan nan zai yiwu kawai ko menene ka ce mutum tafi ka je ka jika zarbe jiya ka sha <laughs> sai an gano meye abin to hanyar binciken kuma ice ganyen kaucin ruwan eh bawan ƴaƴan ɗanyun busassun wace hanya za a yi a wannan zamanin duk wannan zamanin kuma ya zo don haka kenan kun ga ashe muna da hikima cikin iyawar Allah da a makarantar nan muka samu mutum guda ba wanda ya sani a lallaɓa ya tafi je karatun medical eh, eh, menene biological sciences akwai hikimar Allah a cikin haka yadda mutane kawai suke tunani kowa ya tafi ya je karatu ya je medicine kowa ya je pharmacy kowa ya je law kowa ya je engineering sai aka samu wani guda sai ya tafi su ne ɗiban farko na wata jami'a a ƙasar nan ya je karatun shi medical laboratory sciences su za su zo su bincika kaza su bincika kaza dangane da cuta su kuma waɗancan su ne 'yan biochemistry su kuma su ne za su je su bincika kaza su kuma waɗancan su ne 'yan microbiology waɗancan 'yan macro kaza waɗannan aiki ne fa wanda ya Allah ya ji kan Malam Abubakar Muhammadu Gumi waɗannan matsalolin fa yasa mai ta karatu sai mutane suka fahimci ayo ai na haddace arba'una hadis in na miƙe wa'azin ƙasa mutum dubu ke kabbara yo ai kuma wannan karatu ake bukata ina kai kana da hankali ka ji malami yana ce maka kai karatu bai kamata kai bacci ba ma malami ka taba jin mai kuɗi yana cewa a nemi kuɗi tun da kake ka taba jin mai kuɗi yana cewa jama'a ku nemi kuɗi to ka ji malami kullum cewa yake ku yi karatu ku yi karatu ku yi karatu shine wani wata rana ya ce to wai karatun har zuwa ya ce ku ta yi malami yana cewa ku yi karatu kuna tare a gaban shi kawai kuna ta kabara kuna warin baki ba dole ya kwanta ya mutu ku koma ku zama karnukan farauta na 'yan siyasa ba in kun yi karatu ba ku ne za ku yi determining waye ma zai takara ba wai sai an ji an fitar da dan takara a zo a ce ana neman goyon bayan ku ba ku ne za ku ce wane ne dan takarar saboda haka wallahi mutane su natsu waɗannan karatuttuka suna nan birjik yanzu jami'ar ahmadu bello kawai in ka ɗauki faculties da colleges da menene menene da ke cikinsu da department waɗannan ka ce musulmi su je su kewaye su cika duk in sai gama sai a ce amma akwai wasu kwasa-kwasai sai sun je kuma federal university ta makurdi ta agric sai a ce duk agric din na a biyu ba a yi sai a ce eh sai an je makurdi sai ku tura wasu su tafi ga fce kano ga fce zaria ga kaza sai a ce ina akwai wata fcet technical a gusau sai kun je akwai wani karatu ba a yin sha a biyu ba yin shi a nan fce ta zariya sai kun je can da in kun ce ba ba ku iya ba da haka su makiyan naku suka danne ku da haka komai kawai mu sai mu ga wanne ne ci kusa sai mu je mu taru a can har kasuwanci haka muke ba mu da fasaha wani ya je ya sai da tumatir ya zo ya ƙara aure ya ƙara fentin mota sai kowa ya ce zai koma sai da tumatir takalmi fa ba wanda zai je siyo takalmi saboda haka sai in yamare sai su je abba sai siyo takalmi naira ɗari uku sai zo siyan muku naira dubu uku in kirsimeti ta zo su ce za su yi bananza a naira dubu biyu ku je kuna ta murna kuna shi musu albarka nan ku a kowane ɗaya sun ci riban naira dubu ɗaya da ɗari bakwai da ku sana'a ka zafa a ba za ku sai da karfe ba a musulmi nawa ne za su sai da karfe ba musulmi nawa ke sai da magani ba musulmi kaza ke kaza babu shikenan har sai suka dawo yanzu sana'o'in kuma bi suke suna mamayewa yanzu mafi karfin waɗanda ke kawo wake garurukan musulmi da yawa wai inyamurai ne su za su je fatoskum su za su je gujungu su za su je su kawo wake a ƙasar ta kuma sana'ar ta kuma Ku kawai wanne ne za a ci riba a yi kuɗi rana ɗaya shi ne kawai za ku yi to daga nan ne za ka gane sirrin da yasa aka take mu a abubuwa da yawa Allah maɗaukacin sarki kiyaye don haka ya ce babu makawa dole a zo a sake sabon karatu ga abin da ya shafi babuka na atibin nabawi ta'tamidul haqa'iq wanda waɗannan karatuttukan da ba a sake sababbi za su zama sun dogara ne ko ta'tamidul haqa'iq al-ilmiya al-mu'asira waɗanda za su dogara akan abubuwa na ilimi waɗanda aka tantance su a zamanance yanzu zamani ya kai jama'a ana da na'urorin da duk za a tantance waɗannan abubuwa a da kuwa malaman na da likitocin na musulunci na da sai sun haɗa sinadari kaza da sinadari kaza da sinadari kaza a ruwa in ya kwana kaza to sai zama shine musu magwajin wannan sinadarin yana da guba a cikin shi ko baya da guba sai su sa shi in ya bushe sai su ɗauko sai su jefa shi a ruwan in ya fuku fuku haka ya kumfa sai su ce wannan yana da matsala in suka jefa shi bai ba sai su ce bai da matsala amma tare da haka sai a samu wani abin yana da matsala kuma ya ƙin kumfar sai su bayar a ci sai a mutu to yanzu na'urori na bature na zamani suna da accuracy sai da ta kai yanzu jama'a ku daina magana wai a ɗibi jini sana iya gano wane da da cutar kanjamau an wuce wannan yanzu akwai zoben da za a sa mishi kawai da an sa zoben kawai akwai inda zoben zai nuna yana da cutar kanjamau akwai kujerar da kawai da ta zauna sai gane cewa tana da cutar kanjamau sai ya kilalatar da ita don kai ya dauka duk an kai ga wannan yanzu kuna nan kuna ta muƙabala kai baka kure shi ba shi bai kure ka ba kuma kai baka hakura ba shi ba hakura ba kai baka yadda ya ka da kai ba shi ma bai yadda ba kuna nan kuna ta fushi da juna don haka jama'a kun ji dole a sake bincike game da ainihin matsalolin nan na tibbo waɗanda za a dogara ne akan ƙa'idodi na ilimi na zamani ta hanyar binciken zamani fi fahimi ma'anihi ta hanyar fahimtar ma'anonin tibbo ɗin wa taujihi maqasidihi da kuma fuskantar da manufofin tibbu din wa tansiki abjadiyatihi da kuma jeranta yadda ya taho ainihin a lissafe a rinka tsaya ana jeranta shi shine abin da waɗannan malaman suka yi waɗanda suka zauna suka yi ainihin wannan aikin ina fata an gane malam yusuf ainihin wato alhaji ahmad din nan aikin da yake yi kenan a cikin waɗannan fassarori da waɗannan rubuce-rubuce da yake jama'a idan ya rubuta da larabci sai kuma ya zauna sai ya fassara da turanci aikin aiki ne fa asalin wannan littafin da larabci ne gashi at-tibbul islami ina fata an gane sai kuma sai zo sai ya fassara shi to yanzu wannan abin da ke cikin waɗannan abubuwan habbatu saudan ce za a zauna sai a dubi wace hanya ma za a yi a matse manta in aka matse man sai a gwada man ba wai a gwada a ga kwalba nawa ba a'a a gwada a ga waɗannan sinadarai ne ke cikin man sannan sai a sake komawa wannan dusar garin sai a gwada kuma wannan sinadarai ne ke cikinta to sannan sai kuma a dubi habbatu saudan da aka ɗibo ta ɗanya jagab bata bushe ba ƙwayoyin ita kuma waɗannan sinadarai ke cikinta to sannan busasshiyar da ba a matse ta ba wani sinadarai ke cikinta kun ga ana bi ana shirya abubuwan ko to za a zo a tsara yadda ainihin alifin ba'un ɗin shi take shine abjadiyati abjadiyati lakin malam sai ya ce tare da cewa mun ce za a yi waɗannan abubuwan a hasken zamani ko karka ɗauka an yi watsi da na annabi din karka ɗauka an rena aikin da ibnu qayyim sai ya ce bilihtifazi bin ruhi wal kalima tare da kula da ainihin tunani da irin kalmomi allati ta'amala biha hadhal imam rabbani wanda wannan ainihin malami na Allah ibn al-qayyim ya rubutun a bisa hakan zani ko kun fahimta ba ana magana yanzu za a yi rubutu ne na me na zallan boko ba za a yi ne me ana duba hasken da ibn qayyim ya rubuta a ciki ana kula da me Allah ya ce me annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam yanzu dubi wannan ayaba ce gata malam yusuf al a cikin littafin nan nashi wannan ayabar da kake gani ayabar ka da ka saba ci din nan ibn qayyim ya kawo ta a cikin at na an-nabawi yayi magana dangane da ita amma yusuf al da da yazo sai ya modernizing ya zamanantar da waɗannan maganganun na ibn al-qayyim to waɗannan zamanantar da maganar da ya ba fa kawai tunanin bature kawai ya ɗibo ba a'a yana yana bin hasken da ibn al-qayyim ya bi wanda yake shine hasken wahayi dan haka malam salim yana cewa za mu karo sababbin abubuwa da bincike kai kai ko amma fa za mu bi hasken da ibn al-qayyim ne wannan haske bi shine hasken wahayi to mu ma anan za mu bi Allahu akbar sai ya ce ma'an su tibbin nabawi za mu rinka bin wannan ainihin wato tunani da kalmomin da ibn qayyim ya amfani da su ta wajen mu'amala da nasoshin tibbu na annabi sallallahu alaihi wa sallam fagada don haka wannan littafi sai ya zan yawaye gari bi lahi wa fadli da dacewar Allah da falalar Allah sai ya zama ma'alamatun tibbiyya wata cibiyar karantar da likitanci wa mafkharatun ilmiya kuma zai zama wani abu ne na alfaharin ilimi wa saidaliyatun nabawiyya kuma wani famasi ne na annabi saidaliya shine famasi kun fahimci me salimu yake cewa jama'a abinda malam salimu yake cewa za a wayi gari wannan ayyukan da ibnul qayyim yayi za a ba da update za a ba da da wato za a dubi yanzu ibn kai ya kawo al-maus ayaba ya magana dangane da ayaba me Allah ya ce a Qur'ani game da ayaba me yazo a cikin sunna me malaman farko suka ce menene a zamanance aka ce game da ayaba yaya magunguna suke game da ya take ƙara mani ya take ƙara lafiyar namiji ya take kara wa mace lafiya yaya take taimakawa mace mai jego wajen ƙara nono da sauransu yanzu duk waɗannan su ne ainihin findings waɗanda ainihin shi al-imam ibn al-qayyim ya kai akai to abinda malam yake cewa za mu ɗigo ilmomin zamani mu zo mu sake bincike sabon bincike akan ayaba amma tare da tunanin da ibn qayyim tare da tunani da kalmomin da ya amfani da su sai mu waye gari wannan littafin na tsibbin nabawi din kenan na ibn qayyim zai koma ya zama wata cibiyar ilimi ce haka ne wata ko kuma wani wuri ne na alfaharin musulunci cewa to musulunci ga abin da ya kaddamar yanzu zai zama kenan wannan littafin zai fi likitancin da bature yake da shi na gaya muku da dariya suke in ana shayar da 'ya'ya nono cewa suke gidadanci ne suka dawo suka gane cewa nono ya fi komai albarka har su gano cewa ai ma ɗan da ke shan nono ba a buƙatar ma sai an bashi ruwa nonon yana ɗauke da duk wannan component da composition da menene akwai ruwan a ciki akwai komai sai suka ce ruwan da ke cikin ruwan nonon da uwar take bashi ma ba za a samu mai nagartar shi irin wanda za a ɗibo a bashi a waje ba na haka sai suka ce duk ɗan da ake bashi nono wata shida ma in ba a bashi ruwa ya sha ba ba komai yaushe sai gano wannan sai aliya 1990s kwana-kwanan nan sa gano amma yau shekara 1400 mai Allah yake 1400 years ago walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a ridaa nassin alqur'ani ya kawo wannan to yanzu namu da nasu in comparison wanne ne ya fi? namu don haka namu sai zama saidaliya nabawiyya the prophetic pharmacy sai zama na annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam jama'a kuna fahimtar wannan to abin da mu ma muke so mu nan, don haka ka taba tunanin wai an zo ne nan kawai a karanta tibbin nabawi irin yadda suna karatun tibbu a soro kaji an ce a me ake nufi bakin algaru to ya za a yi a ɗako sha a ɗiga a ido a ce Allahu akbar to ba irin wannan ba irin wannan ake nufi ba za su yi karatu ne na atibbin nabawi a hasken zamani shi yasa hatta waɗanda ba sa jin turanci a makarantar na wallahi su dage za a zo a buɗe inda za a zo a rinka yaƙi da jahilci inda cikin shekara biyar da zaka zauna a makarantar nan zaka ji turanci gar a koya maka don waɗannan littattafan ka a yi baka don gaskiya ina gaya muku wata magana da shata ya da ya ce kowa ya yi zama binni inda an ka ce binni ya zauna sannan an ka ce ya koma daji ce zaman duniya ta sa ta gigita kaga in ya zama zalla arabiya kake karantawa zalla baka sanin irin waɗannan rubuce-rubucen to akwai wani ɗanɗano na abubuwan zamani da baka jin su hatta game da arabiyan da karatun addini idan ya zama zalla turanci kake karanta zalla baka iya karanta larabci to akwai abubuwa kuma masu ɗimbin yawa waɗanda you don't know what you are missing ya kai ɗan boko you have been missing a lot over the years kana